masu haya da babura da aka fi sani da 'yan okada a birnin Legas sun fara wani yajin aiki na sai baba ta gani sakamakon matakin da rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta dauka na fara kama masu gudanar da harkokin okada a birnin muddin ba su bi wasu ka'idoji na saka kayayyaki da kuma biyan wasu kudade ba a cewar 'yan kungiyar ta okadan da akasarin su 'yan arewacin najeriya ne jami'an 'yan sandan na musguna musu tare kuma da karban kudade a duk lokacin da suka dama kowane irin dokoki ne rundunar 'yan sandan ta sanya wa 'yan okadan da su kuma suke adawa da shi ga dai abinda wasu su ke cewa a matsayina na ɗan okada wa'annan dokoki da aka kafa ka sa hula ka sa riga sannan kuma ka sai tiket mu ba su muka kira babban problem din mu 'yan okada mu sa riga mu sa hulai kuma sannan 'yan sanda su gan mu su kama baka da laifin tsaye baka da nazarni sai dan sanda yana kana cikin tafiya zai ganka sai ya sa mota ya blokin ɗinka ya ce ya kama ka irin hanyoyin da muka tsinci kanmu a jihar lagos dangane da harkar da muke ta okada to mun ji wasu sabbin dokoki da suka ayyana a jihar lagos to abubuwan mu ban su yi mu daɗi ba wasu hanyoyi da za a kawo wani abu wanda za a zalunce mu a cewar rundunar 'yan sandan jihar lagos karkashin kwamishinan 'yan sanda mr muhimmi egalde rundunar ta ɗauki wannan matakai ne domin inganta harkokin tsaro a birnin na lagos to sai dai kuma a cewar 'yan okadan ko kaɗan ba su gamsu da wannan mataki ba kamar da malam isa mani ɗaya daga cikin 'yan okadan ya shaida mani a game da maganar okadan nan da muke yi a nan lagos a domin allah mu dama zalunci mu yawa ana zaluntar mu especially kamar nan unguwar da muke dama mu ana zalunta mu saboda haka shi yasa ya muka ce to mu ma bari mu jarraba wannan wannan yajin aiki mu gani saboda zalunci da ake mu yawa kawai sai muna taya dan sanda kawai zai zo sami mu kawai a tare ka a ce ka saba ka bada mashin saboda zaluncin da ake mu yawa domin Allah mu Lagos state in wata unguwa suna suna jin daɗi mu a nan unguwa ba mu jin daɗi dalilin ma'aikatan mu ma'aikatan mu yan sanda suna zaluntar mu kuma sun maida mu kamar ATM din su to saboda haka gaskiya shi yasa muka na wannan yajin aiki a zo a na sana wannan wannan riga da kirkiro da hula mu mun ji mu amince muna iya yi amma mu muna so tunda kuma kwamishina shi kawo wannan doka to muna so a taimaka a sa hannu ga 'yan sanda su ba zalunta mu saboda 'yan sandan da ke nan irin mutu sabo azzalumai ne azzalumai ne ko da yake kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Legas game da wannan mataki da ta ce tana shirin dauka tun da gobe ya ci tara. wasu masu hulɗa da okada ko a caba sun bayyana matakin da cewa ya yi tsauri ko kaɗan ba su ga yadda wannan doka za ta yi aiki ba a birnin na Legas akasarin masu harkokin haya na mashina a birnin Legas motors je da aka fi sani da okada sun fito ne daga arewacin najeriya wanda kuma yawan su suka bayyana min cewa suna zuwa lagos din ne domin gudanar da wannan sana'a a sabili da rashin aikin yi musamman a arewacin najeriya duk da cewa akasarin su sun mallaki takardun diploma ko nce kai har ma dai da digiri babin jibrin murya amurka daga lagos